الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وفي حديث آخر وإني لا أثأر بأوليائي كما كما يثأر الليث الحرب أي آخذ ثأرهم من ممن عاد ممن عاداهم من عادهم كما يأخذ الليث الحرب ثأره وهذا لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه فأحبوه كما يحب وأبغضوه كما يبغض ورضوا بما يرضى وسخطوا لما يسخط وأمروا لما أمر ونهوا عما نهى وأعطوا لمن يحب أن يعطى ومنعوا من يحب أن يمنع كما في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو تقعر الإيمان الحب في الله والبغض في الله وفي حديث آخر رواه أبو داود قال ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان والولاية ضد العداوة وأصل الولاية المحبة والقرب وأصل العداوة البغض والبعد وقد قيل أن الولي سمي وليا من من, من موالاته للطاعات أو متابعته لها والأول أصاب والولي القريب فيقال هذا يلي يعني هذا أي يقرب منه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ألهق الفرائض بأهلها فما, فما أبقت الفرائض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 dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da ɗaya kuma shi ya zo daidai da ashirin da ɗaya da watan sha biyu shekara miladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafin da suna al-furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان والنفع شيخ مالك النم شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ibn abdussalam wannan kuma shi darasin mu na nawa na biyar idan ba manta ba mun tsaya a kan sharhin hadisin abu huraira hadisin da ya fi shahara da hadisul wali wanda har ma wasu malamai sun yi littafai domin sharhin wannan hadisi kamar محمد بن علي الشوكاني yana da littafi musamman da ya rubuta a kan sharhin wannan hadisi na abu huraira wanda suke ce masa hadisin gari sun ce kuma shine a'zamu hadisin fi zikirin auliya shine mafi girman hadisin da ya zo wajen ambatan waliyai da faɗar suwa ne ne waliyai kuma menene matsayinsu a wurin Allah mun yi bayanin wasu gaɓoɓi da sharhin wasu gaɓoɓi da cikin wannan hadisin al يحيى بن هريرة الوزير ابن المظفر wani shahararren malami kuma waziri waziri ne na khalifa sannan kuma malami ne hamshakin malami ne shahararre wanda ya hidima da yawa ta fuskar ilimi a mazhabar ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala shine mai littafin al-ifsah al-ifsah an ma'anar sihah na ibn hudayra malami ne kuma shi ma ɗaya daga cikin waliyan ne insha Allah muna masa fatan haka akwai wani lokaci da aka je haji to a lokacin ana cikin fari ba ruwa mutane sun shiga na tagayyara sai suka nemi yayi masa addu'a ya ɗaga hannu ya addu'a sai ruwa daga sama kamar da bakin ƙwarya ruwa ma mako shi ne ya fashe da kuka ya ce da ya sani da gafara ya roƙa da ya san za a aika to da ta da Allah ka gafarta mana a kullum yana a lokaci a azumi yana yi wa mutane dubu goma da ɗaya mutum dubu goma yake ke buɗe baki da kuɗin gwamnati ko da kuɗinsa inda kuɗin gwamnati ne ba lada da ba kuɗin gwamnati ne da kuɗinsa kuɗa ɗanjininsa ka yi biya da kuɗinsa ba da ba da su ba kana da kuɗi ka rike ka yi da na gwamnati kuma ka kazamu na gwamnati a ɗin namu haka ne kuma saboda haka aka yi aka ce kuma da lada to mu ma za a ba mu lada tun da aka kuɗin mu wanda yake so yi lada samu lada matsayin da ne ka ɗauka a cikin da ciyar da mutum dubu goma a kullum a da ka abinci a baka da ka kashe a jiya kuma ake biyan sa biyan sa ake akan wannan aikin ba yake sake ba ya kula da dukiyar da ya sarrafa ta yadda ya dace in ya yi adalci kuma wannan wani ladan sa ne ya yi adalci ya fito da abu da amana kuma wannan ladan sa daban amma ba wani sai ya ba wani azumi ba ka gani in haka ne in ya yi makaranta ma sai a dace lada in sai zama duk wanda yake da mukami ya fi kowa lada kuma akwai ladan sa na ya adalci da ci kuɗin jama'a ba bai bata dukiyar al'umma ba bai yi ha'inci ba wannan ladan ko nan ne ya tsare wannan amana da ubangiji ya dora wuyan amma kuma aikin da yake yi ana biyan sa wannan kuma zama kamar yadda kusan kowane da yake zai maka gini a tashi ka biya shi yawa wannan cikin ayyukan sa ne da aka dora masa yake yi kawai an gane ko to ya sa haka abubuwa ba wai ake laifi ne don ya haka ba amma kai ɗauka cewa wannan mutanen da ya ce kamar yadda ake cewa in ce da mai azumi daidai take da wanda ya ajin wato za ka samu ladan tana ɗauka shi ma yanzu duk haɗe ke samu in haka ne ya yi a kuɗin kuma a kere ko kuma a samu ladan ibn hudayra ما شرعه الله تعالى ولي kuma shine wanda yake bin abin da Allah ya shar'anta wato yana bin abin da Allah ya shar'anta a bisa harshen manzo sallallahu alaihi wasallam ko alqur'ani ba wai shi wali ya kawo ya bane a a shi ma dai yake shi ka ga wali da zai zo da bid'a ba wali da zai zo da tariqa ba saboda haka sai yake cewa fal yahzar al insan min idha qulubi awliya Allah azza wa jalla da haka mutum ya shiga tausayinsa kada ya rika cutar da zuciyar wani ma'ana kada ya rika shigar da baƙin ciki a cikin zukatansu yace ma'anar gaba da wani yana shi da karɓe su abokan gaba kamar da su kamar da wani abokin gaba ta yace ni a fahimta ta abinda ake nufi a nan man adahu bi ajli wilayatillah mutumin da zai koya dinki saboda yana wannan saboda mutumin nan yana son Allah yana yi wa Allah biyayya yana jin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai saboda wanda yake kin sa to wanda ita ce eh yadda Allah madaukakin sarki yace duk wanda yake yi wa masoyinsa irin ta to ya shirya tsamarar fito na fito da Allah ibnu hudaira yace amma idan ya kasance rashin fahimtar juna ce ta faru tsakaninsa da wannan waliyi waliyi ma ya adam ne ko yana harka da su wata rana zai iya fata maka rai kamar da wata rana ta fata masa rai shin irin wannan ne ake nufi wanda haka ta faru tsakanin da waliyi har da waliyi ya baci su yi fito na fito da Allah ko ku a mutumin da zai kiwa jini saboda kawai yana san Allah wannan shi ake nufi ka kiwa jini saboda yana san Allah yana yi wa Allah da'a yana masa biyayya wannan ita ce gabar da Allah maɗaukakin sarki ce duk wanda yake yi wa waliyi irin ta to ya shirya kamar yaki da Allah amma ɗan rashin fahimtar juna da za ta iya faruwa tsakanin wani da wani waliyi wannan ba ita ce ubangiji yake yin wannan alkawarin narko a kanta ba ya kamata a fahimci wani. ce domin kuwa haka ta faru tsakanin wasu wasu jama'a daga cikin sahabbai an samu rashin fahimtar juna tsakanin abubakar da umar ko a umar ya mata wa abubakar rai ba a samu wannan ba shi za a ce ah, ah, a sai na abu bakar umar ada waliyan nan a kaga wani wani abu da tsakanin mutum da mutum ba wai za ka fahimta a abu yana san Allah shi ne sai na umar ya bata masa ba an samu wannan tsakanin al'abbas da ali ibn abi talib wannan za ka sa ka jawo ma abbas wannan hadisi ko ka jawo ali ka ce abbas waliyi ne don haka ya bata masa rai man adali waliyan ko ka jawo sayyidina Abbas da Abdul Muttalib wanda hadisi ka ce ya bata sayyidina Ali yanzu rayu man adali wa yau faqad azantu bil haqq kamar yadda shi a suke cewa sayyidina Abubakar ya fata wa Fatima ba ka ya shi ma ya shiga karkashin fushin Annabi sallallahu alaihi wa sallama kaga wannan gonar fahimta ce saboda haka waɗannan sahabbai dukkan su ne kuma ga shi da abin da ya faru a tsakanin ku kaga ashe kenan adawa da ake magana akan ce adawa da za a yi ta saboda Allah ka ki mutum saboda yana son Allah ka saboda yana bin sunna wannan ita ce Allah madaukakin sarki yake yi wannan magana kanta man adari waliyar faqad adantuhu bil harbi abul faraj ibn al-jawzi a cikin littafinsa al-kashfu an mushkil al-kashfu عن المشكل من أحاديث الصحيحين yana da wani tafi da ya rubuta a kan bin wasu wurare da yake ganin akwai matsaloli wajen fahimta su a cikin hadisan sahihai ya kawo wannan hadisi a cikin mujalladinsa na farko inda yake cewa akwai iskalat ba akwai matsaloli guda bakwai wajen fahimtar wannan hadisi akwai abubuwa guda bakwai waɗanda za su jawo wasu tambayoyi da za su buƙaci ansa shi abu na farko kaifa yu'adil insani awliya ya za a yi mutum ya yi gaba da waliyai tare da cewa waliyai nan sun kaura sun guje wa duniya ba su ma ɗauki duniya wani abu ba saboda yawa rigingimu na faruwa na faruwa idan kun yi tarayya akan wani abu na duniya kana so yana so ya ja ka ja sai ku bata ya taba kana son wani abu na dukiya shi ma yana son wannan harkar kasuwanci ne ko ciniki ya shiga harkar ka ko harka ta hada ku kake ganin cewa bai maka daidai ba ko kuma harka ta minki za ta iya jawo wato gaba da kiyayya tsakanin mutum da mutum to shi wani gaba daya ya yi wa duniyar saki ba ka shi ba ya harkar duniya da ta harkar al'amuran duniya da duk da game shi ba to ta yaya ne za ka za ka har za ka har za ka yi gaba da shi kuma wani idan ka bata masa rai ka masa wauta shi zai haƙuri ya jure ba ka ta ina za a samu adawa babu kusuma sai da kusuma ne ake samun adawa to babu kusuma ta yaya za a samu adawa wata matsala ta farko ke nan da ibn dawi ke cewa tana buƙatar ansa matsala ta biyu yace Allah ya ce faqad azantu bil haqq ina masa shelar fito na fito ya fito mu kara ya fito mu buga ya fito da yaki yace kai ka yi tasawwurul haqq al khaliq wal makhluq ta za a samu yaki ya za mu iya fahimtar a samu karan yaki tsakanin maliki da hadin da ya halitta tare da cewa al makhluq fi asli qabdati al khaliq kana cikin danka ta ubangiji yaki baya kasancewa sai ga wanda kake ganin tsaran ka ne za ka iya masa in kun kara to Allah akwai mai iya masa dukkan muna cikin damƙashinsa muna ƙarƙashin ikonsa to yaya za mu iya fahimtar ma'anar faɗar manzo sallallahu alaihi wasallam ko faɗar Allah faɗar azantu bil haqq yace matsala ta biyu a matsala ta uku na wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma taraktuhu alayhi da Allah ya ce bawa na bai kusance ni da wani abu da na fi so ba sama da abin da na fallanta masa yace to abin da al'ada ta gudana da shi ne ana kusantar mutum da abin da bai wajaba a kanka ba wato kana neman kusanci zuwa ga mutum ta hanyar aikata abin da ba wajibi ba wato ta hanyar yi ma yi masa kyauta kamar sarakuna ka kai musu kyauta ta hanyar kai su tuka kakan nemi kusanci da su amma ba ta hanyar ka biya haraji ba dan ka ji haraji da wannan wajibi ne ba ba ma ko godiya da za a yi maka ba za a yi maka godiya ne idan ka yi abin da bai zama wajibi ba to ta yaya su kuma ubangiji za ka kusance shi da abin da yake ba farilla ba abin da yake abin da yake farilla kai wa ma taqarraba ilayya abdu bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktu alayhi ya ce babu abin da bawa ya zai kusance ni da shi wanda na fi so sama da abin da na farlanta masa kamata ya kusan a kusance shi da nafila sama da farilla ce to wannan iskali da uku kenan iskali da hudu ce idan ya zama farilla ta fi nafila farilla sama take da nafila ta yaya aka yi nafila kuma ita ce ta haifar da soyayya soyayyar da farilla ba ta haifar da ita ba domin a cikin hadisin game da Allah yake cewa wala ya yazalu asiyata qabalu ilayya bin dawatin hatta ba uhibbahu fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi hadwa al-hadith zalika ya tsarkaka ga wannan jahiltar abin da ya fi dacewa to ne inda jawzi ma ya kawo da iskalata saba wato matsaloli guda bakwai waɗanda yake ganin wani wanda yake karanta hadisin wala Allah za ku ɗauki a zuciyarsa za ku buƙaci jawabi to ne yake ba da jawabi akan matsala ta farko yace matsala ta farko kamar da kuka je yaya za ka yi gaba da wali bayan wali bai damu da harkar ka ba kai yaka kasar duniya shi ko ba duniya ba ta gaban sa ta yaya za ka yi gaba ta kai tsakanin shi da yake to ana samun gaba ta wali ta fuskoki guda hudu wato ɗayan fuskoki guda hudu ko dai mutum ya yi gaba da su a sabiyatan da gairihi saboda yana ra'ayin da kauka wani sai ya yi kin wani kamar da ɗan a yake gaba da abubakar da umar a sabiyatan da alil baiti kamar da ke riziya ke riyawa shi yana nuna ra'ayinsa na riƙau da alil baiti wannan ya haifar masa da kiyayya ga abubakar da umar da usman da sauransa manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam to kaga a nan ya fada a cikin gaba da wani ba tare da wani abu na duniya ya hada su ba ba tare da wani ciniki ko wani kokowa akan wani harka ta rayuwa ta hada su ba ce ko kuma a'a kana iya yin gaba da shi saboda ya saba maka a mazhabarsa saboda sa daban kai kuma taka daban ko yana faɗar wata magana da saba ka kamar ɗan dan bid'a yake gaba da dawa da ahli sunna ka faɗi sunan wani ibn taymiya ahmad ibn hanbal eh, muhammad ibn abdul wahhab duk muna masa kyakkyawan da kuma da Allah ne wani kawai saboda shi yana ganin waɗannan baya ba hanyar su ɗaya ba sai ya kulla gaba da su to kaga anan ya fara cikin wannan rawa wasu ke raya na gaba da waliyai ko kuma hanya ta uku kawai saboda ya nuna wulaƙantattu ne shi a gurinsa ba wani abu ya haɗa shi ba ba su ɓata masa wasu a kawai don zai nuna wulaƙantattu ne a gurinsa ibn jawzi sai misali yace kamar yadda wasu jahilai suka rika jifan uwaisul karni yace to kaga a sun shiga cikin gaba da waliyan Allah tare da cewa wani abu da duniya haɗa su ba yace kuma ai shi kansa waliyi ya tafiya mu'amala da mutane ya tafiya shiga kasuwa don sayan bukatarsa a wajen mu'amalar nan a iya samun rashin fahimtar juna sai wannan ya saka kulla gaba da shi duk da ka san salihin bawa ne ba yadda za a yi da gangan ya cuce ka amma kawai saboda wannan irin hukuma da ta faru tsakanin ku sai ka bi ka tsare shi to ai ba duk wani da yake jira ya kulla kansa a aiki ba yin da kowa suna shiga kasuwa duk ba suna shiga kasuwa ba wayan suna fil aswaq saboda ka a wajen harkar kasuwanci din da ai za a iya samun za a iya samun takaddama ana mun faɗa hadisin Khuzaima wanda ibnu Khuzaima ya rawaito na bakawai da annabi sai ya ciniki a gurin sa ya yi masa rumto da karshe ce shi bai sayar masa ba da an aka to kaga anan ya ba da ansar matsala ta farko ke a iya samun gaba tsakanin waliyi da yadda ba waliyi ba ko tsakanin waliyi babba da waliyi karami saboda wasu dalilai matsala ta biyu wace ce matsala ta biyu faqad adam ta wajen ha ce na yi masa shelar na sanar da shi ya fito mu yaƙi da shi ya za a samu fito na fito tsakanin al-makhluq al-khaliq wal makhluq tare da cewa annal makhluq fi asri qabdatul khaliq kana da kafin da ta ta ubangiji ya za a iya fito na fito da shi to shi shine ibn jawzi ya ce anan ana magana ne da dan adam da abin da zai fahimta domin makurar yayya makurar gaba ita ce yaki karewar gaba kenan an gama tasar baki an gama zage-zage shi ne kuma a fito a kara ko faɗa ne tsakanin mutum da mutum bayan an kai inda aka kai to ƙarshen makura shi ne a fara fitiko to shi ne gudu yake gaya masa cewa wanda duk zai yi gaba da na to ya kai matuƙa wajen gaba da gabar da ta kai matsayin yaƙi na da shi yaƙi kuma abin da mai yaƙi yake kokari shine ya ga ya murƙushe abokin faɗansa ko ba haka ba kenan duk wanda ya ce zai yi faɗa da waliyi na zai yi gaba da shi to ya sani ni kuma zan murƙushe shi zan halaka shi shine ma'anar yaƙin da ubangiji yake nufi a nan ma'ana ya jefa kansa ta farkin da zan murƙushe shi in kai shi in halaka shi sai matsala ta uku wacce ce ita ilai ya bin ku alai ce ai ana kusantar ana neman kusanci ne ta hanyar aikata abin da ba wajibi ba amma ta aikata wajibi ta wani kusanci dama wajibi ne kai ta ake cewa la shukra ala wajib kuma ya zama wajibi ba ma sai an gode maka ba kamar yadda yanzu muke maganar ah, kashe kuɗi don a ciyar da a yi da baki to shi ne yake cewa ansar wannan a wajibati ihtiraman lil amri wa ta'ziman lil amiri za ka samu kusanci zuwa ga ubangiji idan ka aikata wajibi saboda wajen aikata wajibin nan abin da yake nunawa aikata wajibin abin da yake nunawa shine kana girmama wannan umarni da aka yi maka kuma kana girmama wanda ya baka umarni din nuna cewa ta ni tsayiya da girman ubangiji kuma wannan suke nuna bambanci tsakanin azamatul rububiyyah da kuma zillul ubudiyyah girma da kasaita na ubangiji da kuma kaskanci na bawa bin umarni a ce yi kawai ka yi a sa ka ka yi to kaga wannan wani abu ne da zai sa ka samu soyayya zuwa ga ubangiji domin ka nuna kaskancin ka ka nuna kuma girmamawa ka ga ubangiji da umarnin da ya bayar sai muskila ko kuma iskari na wasu ko ita ce me wala yazalu abdi ilai ilayya bin nawafil hatta uhibbahu ce to ai ga farilla ta yaya ne zai zan ya samu wannan soyayya ta hanyar nafila ya kamata ya sami ta hanyar farilla to shi shine yake cewa yayin da mu'mini bawa ya aikata abin da yake wajibi a kansa sannan ya ƙara da nafila ko a nan ne at-taqarrub yake cewa tunda galibi tarafin waqa'at al-mahabbatu li qasd at-taqarrub a nan ya samu soyayya saboda ya yi wannan nafila ne don ya ƙara samun kusanci da ubangiji saboda ka sai ya samu wata soyayya ta musamman gurin ubangiji saboda da yin farinda ta yi yi ta saboda yana jin tsoro yana jin tsoron ukuba an farlanta masa sallah sallolin biyar yana yin kiran ka a sashi wuta amma ba zai na fila ba saboda ya san cewa ko da yi ruwa abin da za a yi masa an gane ku amma wanda zai yi na filu albuta qarribu la yaqrabu illa isara da khidmati wal kurfi wanda zai zo yi nafil filu abinda ban zan wajibi a kansa ba sautari baya yin wannan sai don neman ya ƙara samun shiga da kusanci da kuma hidima ga wanda yake yi wannan abu kaga ba ɗaya suke ba da farilla kawai shi ne farilla ta yi ne yasa shi yake yi amma wannan ya yi farilla bai tsaya nan ba saboda yana so ya ƙara samun kusanci da shiga da karɓuwa a wurin wanda yake yi ibada sai ya to bara kuma ya hada da nafila kaga babu shakka zai samu soyayya ƙari sama da wanda wancan zai samu saboda kaga sai sa da yake nema sai ta samu ita ce soyayya nan ta ubangiji sai matsala ta biyar kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi ko wa basara alladhi yabsuru biha wannan mun ba da ansarta akwai masu ɗayan ta samuwa ɗan aqida ɗayan ta samuwa masu wahdatul wujud cewa babu wata samuwa sai ta Allah don abin da ka gani kuma akwai shi sababbi ne to Allah ne wanda su hallaji su ibnu arabi suke jagorancin wannan kuma suke ganin wannan ita ce hanyar walittaka wanda ya kai wannan matsayi shi ne babban wani shi ya ba fi manzannin Allah wanda kuma hakikanin wanda ya kai wanda matsayi ya fi fir'auna kafirci ya fi yahudu da nasara kafirci dan shi fir'auna kaga shi ya takaita allantakan ne a kin kansa kawai ce ana rabbukumul a'la bai yadda sauran da allolin ne shi ne Allah ma alimtu lakum min ilahin ghairi amma shi wanda ya ce kowa ma Allah ne shi Allah ne kuma duk na kasa da shi Allah ne kowa ma da za ka gani komai ma da za ka gani Allah ne kafirci sai zai zama ɗaya da na fir'auna ya ɗara na fir'auna ne ta ba da ma nasara da su sun taƙaita allolin da cikin uku kawai Allah ya kamata su da wannan ya tsara na yahudu wanda suka ce uzairullah ya tsara nasu ya tsara na mushriku al'arab mushrikan larabawa wanda su ba sun aka allolin su ne cikin wata gumaka da suka sassaƙa ba su ce komai ka ci karo da shi Allah bane bai ce kofar gidansa Allah bane bai ce garin gidansa Allah katifarsa Allah bargonta bai faɗa ka ba amma wannan shi ya ce ko menene kawai Allah ne saboda la wujuda illa wujudallah yace la ilaha illa wujuda Allah ay la ilaha illa wujuda Allah ce wanda ita ce shine kai matuka kurewa kura adaka wajen tauhidi kura adaka wajen kafirci kenan wajen shirka muka ce kuntu abu abinda ibnu zayd yake cewa ana akwai wajahi guda hudu yi na farko kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi yace fi isari amri ya huwa yuhibbu ta'ati wa yuksiru himmati kama yuhibbu hadhihi aljawarih wato zai zan zama jinsa zan zama ganinsa ma'ana wajen yadda zai fifita bin umarni na ya bin umarni na kamar yadda yake son waɗannan gaban nashi jinsa da ganinsa yadda san ba zai yi sakaci da gabarsa ba ta ji ko kaɗarsa ta gani to haka yan ba zai sakaci wajen bin umarni na ba ce wannan wajabi na farko ke ne ce wajabi na biyu kuma an أن كليته مشغولة فلا يؤذي illa إلا إلى ما يرضيني ولا يكثر illa an أمري wato zai zan nan gaba ki ɗayansa ya miƙa shi ga Allah gaba ɗaya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin duk gaba ɗayansa kulliyar ta gaba ɗaya ya miƙa ta ga Allah saboda haka ba zai saurari wani abu ba sai abin zai yardar da ubangiji ba zai kalli wani abu sai abinda ubangiji ya zai kalla wannan shi ne bayanin da muka yi a wancan karan kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa rijluhu allati shi biya wa yadahu allati yabtashu biha ce yana nufin dukkan waɗannan gaɓɓai ba zai sarrafa su ba ya aiwatar da su sai ga abin da Allah yake so ya yarda da shi ba zai tsaye wani abu da su wanda ya saba wa dokar Allah to ibn jawzi ya faɗi wannan cikin malolin wannan gaba din yace na uku kuma أن المعنى أن أحصل له مقاصده كما يناله بسمعه وبصره أن أحصل له مقاصده in samar masa da abubuwan da yake so kamar yadda zai samar da wannan kamar yadda zai samu abin da yake so ta hanyar amfani da jinsa ko da ganinsa abin da zai aiwatar da ganin guda hudu kenan ma'ana ta hudu kuntu lahu fil aun wan nasr wan nusra ka basarihi wa yadihi alladaini yu'awilanihi ala aduwihi zai rika taimaka masa kamar yadda hannunsa da ganinsa da jinsa suke taimaka masa akan abokin gabansa to haka zan zama mai taimakonsa kamar taimakon da hannunsa da kafafuwansa da wannan suke yi masa kaga duk anan babu babu wahdatul wujud babu al-ittihad babu hululi wanda waɗannan suke fassara hadisin da shi suke cewa wannan hadisi shi yake nuna cewa idan ka kure wajen bautawa Allah to kai ma za ka zama shi Allah sarki wannan akida tana nan tana yawo tana nan tana yawo ko ɗauka wani abu ne da aka yi a zamanin da a yana nan waɗanda suke kusa da masu ita sun sani don ana cewa abin sirri ne ba a faɗa shi shi yana rada mu da muke kwakwa da muna faɗa Allah sita amma haɗu a raɗa rada ake sirri ne na asirari suna cewa yana daga cikin muni wato na muridi ya rika faɗa sirri a gaban mahajibai ka koma da kuka zai za ga wani sun ce yana daga cikin bala'in ma da maulidi zai jawo kansa ya rika bayyana sirri har ya jawo a kafarta shi ma ce ta wannan uba ce ta yayi abin da aka hana shi an ce kai ya banka asirin nan ya banka saboda haka zai faɗa a gaban mahajjubai a gaban awam su kuma su kafin shi saboda yadda ana faɗa ko bana na zo da tafsiriya da shay'in kun illa wata ya kasa rasu da mu yace a gurin mahajjubai to kana faɗan mahajubi ka kasa inda ya nufa sai dai in kai ka san tafarkin alƙawmi ba wani ɗan tafarkin alƙawmi ka san ina yi saboda mushkila ta shida ta cewa wala in sa'ada min da uku yanda lalle in yi roƙi sai na bashi to kuma muna ganin da yawa salihai waɗanda a zahirin su babu alamar abin nan tare da su babu alamar fasikanci ko saba wa dokar Allah alamar salaha tare da su zahir amma kuma za su yi rayuwa a addu'a ba an saba ibn jalbi yake babu wani addu'a da waliyi zai sai an ansa masa yadda Allah ya taɓa faɗa wala in sa'ala min da wata haka abin yake ce sai dai ansawar za ta iya samun jinkiri za a ɗan jinkirta ta ba nan take a ansa ba za a ɗan wato ɗan samu lokaci a jinkirta ta saboda wata maslaha ko ya roki abin da yake tsammanin maslaha ne kuma ya ba maslaha ba da canza masa da wani kaga ya ansa masa ko kuma a ije masa wani bala'i wanda ba dan wannan addu'ar da bala'in zai sauka a kansa a dalilin wannan addu'ar yi bai karɓi addu'ar akan wannan ba amma ya karɓi ta wajen ije masa wani bala'i kamar yadda ya zo a cikin riwaya kaga wannan ansawa ce saboda addu'ar ne kada ya rika cewa na yi ta addu'a Allah shi bai san me Allah ya da wannan addu'ar ta shi ba ba a yi wa Allah haka ka roƙi Allah kullum kana jin cewa ubangiji yana son ka kuma yana jin addu'an nan taka kuma zai ansa maka kada ka roƙon Allah da ƙari ƙari ka ni zai bani ma ni ya masha roƙa shiru to kana roƙa da wannan zuciyar wacce take matacciyar zuciya zai riga ta karaya to ka karya wani sharaɗi na addu'a ana son ka roƙi addu'a da confidence in ji bature kana da yaƙini cewa ubangiji zai ansa maka an sawa da iri iri ta yi kare ta auren wata ubangiji ya kiba ta ita kuma daga an kasa ta cikin ruwan sanyi ka dauka ko ko ba an sa addu'a ba an an sa addu'a amma ana an aje maka wanda tafiyar nan sai ka samu sai ka ce kai amma ko da nayi zaben tunin bari abu na bakwai mushkila wato iskali na bakwai wa ma taraddatu an shay'in shi ma mun ansa shi a wancan majalisin da maganar ibnu taymiya to amma mu ji mai ibnu jawzi ke faɗa sai yace anan ansar ta fuska ta farko an yakuna taraddudu lil ne alladina yaqbuduna al-arwah wanda suke karɓar rayuka fa adafahu al-haqqu azza wa jalla ila nafsihi amma ubangiji sai ya dingina wa taraddudin zuwa ga kansa domin suna yin taraddudin ne da ubarninsa wa ma natarabbalu illa bi amri rabbika da sai ya dingina wa kansa taraddudin sai yace wata taraddudul mala'ika inna ma yakunu li izhari karamatil adami mala'ikun na yin taraddudi wajen karɓar ran mumini don nuna karamarsa da baiwarsa da girmansa a gurin Allah sai ci kama da malakul mauti ila adama wa ibrahim wa musa wa nabiyina sallallahu alaihi wa sallama kamar da mala'ika mutuwa da ya taraddudi zuwa da adamu da ibrahim da musa da annabi musa sallallahu alaihi wa sallama ban sai inda ya samu wadan abin da kun ba wannan riwaya da take nuna mala'ika ya taraddudi domin ana akwai tawilin lafazin gaba daya don lafazin duk ayyukan na Allah ne yadda siyaki ya zo wa ma da ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma taraktuhu alayhi ولا يزال wani يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت حاجبي ولئن سالني لاعطيته ولئن استعاذني لاعيذنه حاجبي وما ترددت kaga a ɗauki iya wannan gabar a tsare ta a ce nan kuma mala'iku ake nufi wannan tawili ne da ya yi nisa ibn tayyib ibn jawzi yana da tawili kun san yana da da ta ash'ariyya ta tawili masu sufofi na ubangiji saboda haka a nan ma wannan da ta ce ta fusge shi sai tawili taraddudi kamar yadda muka sani kowace sifa da aka jingina wa Allah to ta sha babban ɗari bisa ɗari in akwai saman ɗari bisa ɗari tsakanin sifar da aka jingina wa Allah in aka shimfiɗa wa Allah to sifa ce da ta dace da girmansa da matsayinsa da ƙasaita sa da albarkatarsa in aka jingina makaluki kuma sifa ce da ta dace da kasancewar da makaluki mai rauni kuma sai saboda haka ba za ka taɓa hararo da adarka a tare da makaluki ba ka ce ita za ka jingina wa Allah ba ba wani ɗan adam da sulme ne da yake wannan da zarar aka ce yawan lahi an jingina yadda zuwa da Allah ya taɓa irin tashi bace ba zai taɓa kawo tunanin tashbihi ba da zarar kuma tunanin tashbihi ya yi ƙwaƙwalwarsa to shi kuma zai neman ya ga ya share wannan sifa ɗin ya canza mata akala ya yi tawilin ta ya bankaranta ba haka ba a yin ta'wilin sai an yi tashbihi ba a ta'arifi da ta'wili sai an yi tashbihi sai ka shabba wa ubangiji ka kusanta shi da wani mahalu isa da kake kokarin yadda za ka ware tsakanin ta hanyar tawili amma inda ban can baka kawo kadance ce ne tsakanin alkhaliq wal makhluq ba za ka kawo da tafsiri ba kuma shi yasa kaga wanda yake a kira ta sunna ba shi da matsala da zarar an jingina sifa zuwa ga Allah ya san cewa ba dai take da makhluqi ba kamar yadda ka san a cikin halittun ba dan an jingina sifa zuwa ga wani makhluqi ba lallai ta zama daidai da ta wani makhluqi ba ka ce yadul jamali yadul ba'iri yadul yadul ba'udi kaga ba daidai take da yadul insani ba in ce hannun sauri sai kai kira da to yaya ya yi kama da nawa kenan a kai ma ka san da ake kama irin nashi irin nauyin halittarsa shi ka ga idafa ta idafa ce ta taksis idafa ce da take waye wannan sifa daga wannan sifa ta waye wannan sifa daga wancan sifa saboda ka ma taraddatu an shay'in ana fa'ilu taraddudi da aka jingina wa ubangiji ba daidai ke taraddudi na makhluqin nashi ne an jihar. zan yi taraddudi kan abu kaza saboda jahiltar abin taraddudi ga na makhluki lakin ne an aljahil bil awaqib aljahil bil masalih zan yi taraddudi abu kaza ya kamata in yi koko a abu kaza ya kamata saboda ban san wanne ne in dai zai fishe ni ba kaga akwai aljahil bil awaqib kowanne ne ya fi min maslaha in sayi kayan nan ko kai in saya in sayar mata ko kai in sayar mata wannan kai kawo ina yin shi ne saboda ban san aikin nan da zan yi mai zai haifar ba ubangiji kuma la yafa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama babu wani abu da yake koyuwa ga Allah la fa alaihi kafiya ba abin da yake koyuwa ga Allah saboda haka babu abin da ubangiji yake jahiltar sa <coughs> la yazilu rabbi wala yansa ubangiji baya jahiltar wani abu kuma baya manta wani abu wanda da ya san shi ya manta shi ko kuma a'a ya jahilce shi bai san shi ba ya buƙaci sanin sa nan gaba don haka kaga ashe taraddudin sa ba wannan bane taraddudin sa a nan na takrimin shi wannan bawa na ya girmama shi ne shine kawai hadisin shi ya fassara wannan yakrahu al-mauta wa akrahu musa'atahu shine ma'anar taraddudi hadisin ya fassara menene ake nufi da taraddudi yakrahu al-mauta bawan baya san mutuwa kamar da muka yi bayani a wancan satin ɗabi'a ce ta jibilla ce ta ɗan adam haka kawai a zo a ce kawo ranka zo ranka kawo ranka kawai ba da baka shirya ba ai kodar da za ta turo kama ka ce bari in shiga fito ta ya ba ta daga ba kafa bari da na la'ika mutuwa da aka ba dawowa saboda haka duk ɗan adam yana da wannan shi yasa lokacin da mala'ika turo wa annabi Musa ya ce ga ran yi mare shi sake zuwa mata da ido kaga yana da yana da hujja har kawai mutum ya duro gidan ya duro ya duro gidan ke ce na zo karɓar ranka tun da ya zo a tura ta mutum ne ba wai a ta mala'ika ba na haka ba zai bambanta tsakanin ta mala'ika ne ba amma da ya je karo na biyu ubangiji ya turo shi ya ce ka zo ka ce ya ɗora tafin hannunsa akan bayan bijimansa duk abin da tafin hannunsa ya rufe na gashi to yana da shekaru iya da duk wannan lokacin da ya zo masa sai ce a karɓa yanzu saboda yanzu ya tabbata daga Allah ne kuma an zo kiran sani ba yadda zai ba dole ya ansa kira amma a wancan karan a kawai mutum ya shigo gidanka annabi cewa ya kaga mutum yana leƙenka ta kofar gidanka ta wata kofa ka sa tsinke kara ka zubar mata da ido ka zubar da banza babu babu kisasi babu diya babu to bari kuma a duniya gidanka don haka wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam shi yasa Aisha ta ce manzo wa kullu na yaqrahu al-maut ya rasu. duk muna kin mutuwa duk ba mu so kawai har kawai yarji ya mutu saboda haka wannan taraddudi na ubangiji shine abin da ya faɗa yaqrahu al-maut wa akrahu musa'atahu wala budda lahu min yana kin baya son mutuwa ne kuma ba bana son bata masa kuma dole ya mutu ba ka ta tawili da ibn jawzi ba ta kadde ba ne yace fa amma in yakuna taraddud lillahi fa muhalin fi haqqihi shi taraddudi ga ubangiji wannan muhalin ne ba zai yi ba abun korewa Allah ne kaga wannan sai ya yi sifanta taraddudi irin na mutum kenan babu shakka irin na mutum wannan muhalin ne fi haƙƙin lahi domin na mutum na shi ne an jihar wa an adam al-ilmi bil awaqib baka san al'amarin ya zai kare ba shi yasa kake kai kawo to waɗannan su ne dai iskalai wanda ibn al-jawzi ya koro su karkashin wannan hadisi kuma ya da ansa su ibn taymiya ya ci gaba da cewa wa fi hadithin a cikin wani hadisin daban wa inni la as'alu bi awliyai kama yas'alu baytul haribu ba haribu ba darin ne ba eh ba ba ba ba da bace abin ba baki duk nusakh din da duba haka sa ne الغاضب شنو الحرج كما يسأل الليث الحرج الليث الحرج ثأره نما إجارة بحرج بقى yace wa inni la as'alu li awliyai lalle ni ina daukar wa waliyaina masoyana fansa kamar yadda fusataccen zaki yake ai aqulu sa'arahum min man adamu ma'ana ina daukan fansa daga waɗanda suka yi musu kiyayya kama ya'kulu al-baytul harid sa'arahu kamar yanda fusataccen zaki yake daukan fansarsa wannan hadisi bagawi ya fitar da shi a cikin sharh sunna imam al-bagawi ya fitar da shi a cikin sharh sunna amma sanadin sa ne rauni kwarai kwarai cikin sanadin akwai sadaka ibn abdullahi daqiqi wanda kuma mai rauni ne kwarai kwarai da gaske a gurin malaman hadisi saboda ka wannan hadisi bai inganta ba an gane ko wannan tarika ta Abu Hurairah ita ce kawai tabbiya akan hadisi wali an gane ko yake wa hada لأن أولياءه لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه فأحبوه فأحبوا ما يحب وأبغضوا وأبغضوا ما ما يبغضوا shi Allah madaukakin sarki zai ɗaukar wa waliyansa fansa saboda waliyan Allah su ne waɗanda suka yi imani da shi suka jibince shi suka so abin da ya so suka ƙi abin da ya ƙi suka yarda da abin da ya yarda da shi suka yi fushi da abin da Allah ya fushi da shi wa amaru bima bima amara hau nahaw amma naha suka yi umarni da abin da ya umarni da shi suka hana abin da ya hana wa a'tau man yuhibbu an yu'ta wa mana'u man yuhibbu an yumna suka bawa wanda Allah yake so a bawa suka hana wanda Allah yake so a hana masa ce kama ta turmudi wa ghairihi wa kamar yadda yake cikin turmudi da waninsa daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala awsaqu ura al-iman al-hubbu fillahi wal bughdu fillahi mafi karfin igiyar imani igiyar da tafi karfi cikin imani shine so dan Allah da ke dan Allah ana ibnu tayyiba kaga ya tattara maka sifar waliyi wane ne waliyin Allah waliyin Allah shine wanda ya imani yake san Allah yake jibintarsa yake san abin da Allah yake so yake kin abin da Allah yake so ya yarda da abin da Allah ya yarda da shi ya fushi da abin da Allah ya fushi da shi ya yi umarni da abin da Allah ya umarni da shi ya hana abin da Allah ya hana ya ba wa wanda Allah ya ce a ba ya hana wanda Allah ya ce a hana kaga ashe wani bin Allah yake sau da kafa ba zama yake kini da Allah ba ya yi kankan kan da Allah ya ce shi ma Allah ne ya sa rigar Allah kaga duk wanda zai ce taka za ka samu mutum ya zama Allah kaga zama wannan waliyan baki na sun sun ya shiga ɗaya ɓangaren auliya da shaitan saboda waɗannan sunubi da ya faɗa kuma duk su ne suke karkashin faɗar Allah allabi na amanu ya kare ta ku ubangiji ya faɗe ta a cikin kalmomin guda dan kalmomin guda biyu duk gaba ɗaya sun ƙunshi duk abin da za ka faɗa sai dai ka buɗa ka faɗaɗa wajen bayani amma allazina amanu kaga dukkan a'malul qulub da da masail na imani da masail na gaibi da Allah ce ai imani da shi duk suna karkashin allazina amanu walidi dole ya imani da bayyana gaba ɗaya da ubangiji ya ce ai imani da su ya yadda da Allah da mala'iku da littattafai da manzanni da lanar lahira da kabbara da sharri da aljanna da wuta kai ya yadda da waɗannan abubuwa sannan wa kanu yattaqu dukkan a'malul ibadat sun shiga karkashin wa kanu duk abin da Allah ya ce a yi na ibada ya karba ya yi hannu biyu ya so abin ya kuma yada abin ya ka ba wa abin kariya ya so masu san abin ya jikunce su ya ki waɗanda suke kin wannan abin ya guje su kaga ashe duk sifofin da za ka faɗa masu kyau na wani suna ƙarƙashin allazi na amanu وكانوا يتقون yake kamar da ya a cikin tirmizi wannan hadisin ba a cikin tirmizi da wannan lafazin da wannan lafazin ba a cikin tirmizi hadisin da wannan lafazin tabarani ya fitar da shi haka nan bagawi shi ma ya fitar da shi a sharh sunna daga hansh an ikrima an ibn abbas lafazin sa awfaqu uran imani الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله فتمشي أرض الدنيا الإيمان جبنت أقول في هي أن أقول جبنت أن الله بأي بعد أقول أن الله يكون الله وأنا أقول رواية تقول المعجم الكبير لك براءة zai zama kabir ta zo kuma a cikin sharhu sunna da wasu littattafai ma amma wannan isnadin shi ba isnadi ne mai rauni kwarai kwarai da gaske domin hajj din nan da yake riwaya daga ikrima maturo a gurin malaman hadisi imamu ahmad ya fitar da irin wannan hadisi da shi da abu dawud da tsayarci da ibnu abi shayba a cikin al-musannaf amma hadisin bara ibnu azib وكان حديث ابن عباس في انزلت حديث البراء بن ان اوثق عور الايمان ان تحب في الله وتبغض في الله شمال كارت اجير الايمان to shi ma wannan yana da rauni saboda an rawaito shi ta hanyar laifin ibn farko hanya ce mai rauni kwarai da gaske sai kuma wata hanya mai ɗan dama dama to waɗannan hanyoyin duka da ta karfi wacce take cikin tabarani da ta cikin musnad imam ahmad da musnad abu dawud da tayalisi da wadda take cikin tabarani hadisi inda abbas wato hadisi ibnu abbas da hadisin bara inda al-adi da hadisin ibnu mas'ud su albani duka ya tattara ya hada yace hadisin zai iya zama hasanin bi majmu'i turuqi amma hakika ita kalla abin zai yi saboda hanyar wacce da ikon jiddan duk wani hanya da ikon jiddan da shi da babu duk ɗaya duk hadisin da kaji an ce mai rauni ne kwarai da ikon jiddan karki kalmar da ikon jiddan to wannan da shi da babu duk ɗaya wujuduhu kala wujud samuwar kamar babu saura ta ga ba a sa cikin lissafi in an tashi a ce da hadisin wani da wani da wani da wani in an hada zuwa ke kama hadisin laifin da abin sabir da ne hadisin ibn na akwai hanya da ifin jiddan akwai kuma hanya ita ke da a ce waɗannan biyun da ɗauka wataƙila to amma lafiyar sun sha gaskiya domin hadisin abdullahi al-hadisin bara cewa inna awfaqa uran iman an tuhibba billahi wa tubghida fillah babu magana al-muwalat da mu'adat babu da ta zo cikin riwayar al-bara riwayar a tirmidhi kuma hadisin abu zar shine a tirmidhi shi kuma cewa yi afdalul a'mal al-hubbu fillah wal-bughd fillah wannan shine a tirmidhi wata ce da ya fi kwakwalwar ibnu taymiya an gane ko da ya ce wata kirbibi kun san yawancin ibnu taymiya da kayi ke rubutunsa ba kamar mu da za mu ɗan rubuto in su yan takardu ba shi da kayi ke kayansa saboda haka duk kuma da yake da kawo wata rana wani abin zai kuɓuce masa ko wani abin ya ja ko wani abin akwai wani hadisi a turbizi ya yi kama da wannan ya ce afdalul a'mal al-hubbu fillah wal bughdu fillah kaga dan babban da wannan kawai au ta qura al-iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah afdal al-a'mal al sai wannan hadisin sai ya shiga cikin wancan sai ya haɗa biyu sai ya ce a turmini saboda in ka tsare da kai da za ka gano ta ina ne wa ne shiga cikin wai za ka zo ka samu gaba ɗaya gaba ɗaya babu komai ba kawai wani shaci faɗi ne a'a akwai wani abu da ya fizge shi to amma shi ma hadisin Abu Dharr da yake وفي حديث آخر رواه أبو داود قال ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان wannan hadisin yana cikin sunan abu dawud daga abu umama al-bahili abu umama al-bahili shi ya rawaito hadisin daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma hadisi ne tabbatacce shi man ahabba lillah wanda bi ya so dan Allah ba dan wani abu na duniya ba ya so dan Allah wa abghada lillah ya ki dan Allah ya so mutum dan Allah ya kifi dan Allah ya so saboda mutumin kirki saboda mutumin Allah ne ya ƙi shi saboda mutumin banza ne saboda mai saba wa Allah ne ko kafiri ne mushriki ne saboda wannan shirkar saboda wannan kafircin ko wannan ma'asiyar sai ya ƙi mutum a dalilin wannan ma'asiyar wa a'ta lillah ya bayar dan Allah ma'ana a'ta li yanala thawaban Allah la riya'a wala atan wala faqran ya bayar dan Allah ba dan ba dan a faɗa ba ba dan a ji ba ba dan a zaɓe shi ba to wanda zai yi haka to ya bayar dan Allah yana da abin nan yana da wani abu na kaso na imani ce fa wa mana alillahi ya hana dan Allah ya hana mutum saboda ba shi din zai haifar da sabon Allah ka sai ya hada shi ko ku a'a bai cancan a ba shi ma saboda ba haƙƙinsa bane sai ya hada shi kaga yayi dan Allah to shi da annabi ya ce faqad istakmala al-iman wannan hakika ya cika imaninsa sa kalmar istakmala da ta tadullu ala mubalagha wato ya cika imaninsa domin ma'ana istakmala ai akmala akwai riwaya a cikin turmizi ta mu'azu bin anas al-juhani ita ma riwaya ce tabbatacciya manzo sallallahu alaihi wasallam yace man aqwa lillah wa mana'a alillah wa ahabba lillah wa abghada lillah وأنكح لله فقد استكمل إيمانه saboda haka a wacce ruwaya ya kama wa an ka'a lillah ya ba wani aure ba don kuɗinsa ba ba don mukamansa ba ba don wani abu ba sai da Allah to wannan hakika ya cika imaninsa yace ya fi diddul adawa sai mu tashi a nan don wani wata gaba ce kamata a ce an saki layi kada a dan farata da wannan fakara tana tare da wacce wal walayatu zuddu al adawa ibnu taymiya zai shiga maka bayanin me ake nufi da al walaya al walaya akwai al wilaya akwai al walaya al waliyu me ake nufi da shi a karan kan ita karan kanta kalmar in aka koma larabci ne take nufi shine abinda ibnu taymiya zai shiga abinda kuma za mu karanta shi a darasin mu na gaba insha Allah wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi kaga ba sa faɗa yake cewa aljanu sun fi ku an sawa da ba da ya ansa akan waɗannan ayoyi shi ne gaya masa abinda aljanu suke gaya masa wato kenan kai ma abin da ya kamata ka ce kenan lokacin da ka ga fadi ayi ala da rabbukum ma tukadiban amma ba da sallah ba wanda yake ina waɗannan garuruwa suke a duniyar mu البشرة كوفة فيها زي شفة سجدة البشرة الكوفة البدائد البحرين الخراسان البشرة الكوفة أتشكي إراكيني المدائد إتما أتشكي إراكيني ده بشرة ده كوفة ده مدائد ده أتشكي كسر إراكيني خراسان إكلمني كمان لك في أفريكا أيوان بوكو كويس أفريكا كو أمريكا كو يوروب كو آسيا كذا وقت yanki ne babba a karkashin sa akwai kasashe saboda ba a ci ba a cewa Khurasan a ina take yanzu amma ciwon dai Iraki abin da ya shiga har zuwa Afghanistan da Pakistan da kasashen irin su Bukhara su abin Rasha kasashen Rasha duk wannan yankin da su yanki ce Khurasan al-Bahrain wa take zuwa a cikin hadisi ita ce garin da ake cewa al-Ahsa yanzu a cikin Saudiya a gabashin Saudiya akwai garin da ake cewa al-ahsa yana cikin kasar saudiya an gane ku wannan shine al-bahrain in ka karanta al-bahrain akwai kuma kasa yanzu da ake ce mata kasar bahrain to ba ita ce take ake nufi da al-bahrain a hadisi ba al-bahrain ta da ba ita ce al-bahrain ta yanzu ba a fahimci wannan sai kuma yace a ga masa fasara waɗannan abubuwa kai tsaye zuwa Hausa al-yaqut as-sundus al-lu'lu' wannan ka ba da a ni ki kifin da ta ci ban ta jin an na su da wata da wata kalma ta Hausa ba amma na ba da za ba ka assignment kai in ka samu ka tafi shi da su ta ka ga wasu duwatsu ne masu daraja